mu da warhaka mu kuna sauraron shirin labaru na matasa sunana Aisha Madu ina tare da Tarna Ahmed. sannu tarnan. Yawa sannun ki malama Aisha. Yawa yawa ne abubuwa kuka kawo na cikin shirin namu na abokan matasa cikin wanga sati. To malama Aisha cikin wannan shirin na matasa na wannan satin muna kaye da abubuwa masu kayatarwa. Abinda za mu farawa da shi shine wani salon iya magana da ake ce ma art oratoire wanda aka yi takarar shi a birnin Yamai a shekaran jiya. Daga baya za mu je kuma wani wuri da ake ce ma Blue Open Sen wanda yake wani wuri ne na matasa mawakan zamani na jam'uriyar Nijar. Niger. Sannan daga ƙarshe za mu ƙare shiri da wasannin motsa jiki musamman wata cibiya ta furar da matasa da aka bude a can arewacin ƙasa. Daga baya za mu bada sakamakon wasanni musamman na Super League ta ƙasar niger da kuma Champions League ta ƙasashen Turai. Yayi muna iya farawa. Salon iya magana na kwarai na 'yan gasa mi ake nuhi da haka tarnan. To malama Aisha shi dai wannan salon iya magana wata kumbala ce ta iya magana shi dai wannan shi ne karo na farko da aka yi shi kin san iya magana wani abu ne wanda ya samo asali ga kowane dan adam. Shi dai a wannan wurin makarantoci musamman na ajin lise da yawa ne suka shiga wannan takara. Jiya dai an gamu tsakanin lise Olinga da lise Dexilance. Muhammadu Lawali Yasin wani matashi ne da yake aji na premier a can lise Dexilance. Milan su saurari abin da yake faɗi. Salon iya magana wani aba ne na isar da saƙo a yau duniyar da muke ciki da iliminka in baka tsara tunaninka ba ba za ka isar da saƙo ingantacce ga jama'a ba wannan abun yana iya sa in ce ka ɓadda duka abin da ka samu abin da ya sha hankali na na shiga wannan gasa na farko dai ina da kishirwa isar da saƙo kuma in ƙara ilimina saboda in iya aiki da wasu don ba a sani ba bayan karatu mi za a iya kasancewa ko kana iya gaya mu a cikin wani fanni ka shiga wannan takara? Eh fannin sadarwa ta zamani wadda muke akasinta da kuma makarantar nan ta lise Olinga wadda ta yarda da ita. Ko kana iya ba mu dalili guda wanda ya sa ka kasance akasin wannan hanyoyin sadarwa? Kwarai ko wannan hanyoyin sadarwa sanin kowa ne suna iya ruguje mayan suraye. Kai a takaice zan ce muku suna ata mutunci. Suna da ƙoran hanya wadda za su yi wasa da ra'ayi koko abin son mutum kuma kun san cewa waɗannan hanyoyi na sadarwa wanda suka ƙirƙiro su akwai wanda suke amfani da su ta lalan hanya suna amfani da su ta hanyar da za ta amfane su ko kun san dalilin da yasa aka kirkiro wannan hanyoyin sadarwa su facebook twitter wanda yau mutum miliyan hamsin suke amfani da su kowace rana miye amfanin su de par To Malama Aisha a cikin wannan takarar da da aka yi Lise d'Excellence ita ce ta samu ta ci wannan takara musamman da umarnin da aka bata na bayyana mugun hali na wa'annan hayoyin na ba da labaru na zamani a wancan bangaren kuma ita Lise Olinga ta kare wa'annan kohin na ba da labaru na zamani. Lawali ya tambaya akan saman yanan gizo ya karu cikin shi. To shi dai a wannan wurin kowa da ra'ayin shi. A cikin wannan shiri za mu mai da hankalinmu kan al'adunmu inda za mu yi Blue Option. Me ake nuhi da haka tarnan? to shi dai malama aisha kamar kin dan bace kaɗan da ake gai shi ne blue open sen shi dai blue open sen wani wuri ne musamman inda matasa masu ra'ayin wasannin zamani da ake cema rapper na jam'uriyar niger suke gamuwa a kowace ranar altinin da marace a can wannan yankin da ake cema blue zone na birnin yamai mu saurari wannan rahoto a nan muna blue zone ta yamai a nan ne ɗaruruwan matasa na birnin na yamai suke haɗuwa dukkan yammacin litinin domin kawo goyon bayan su ga mawaka matasa na nijar lewora zaka shine kiraya shirin da ake kira blue open yau da watanni goma sha takwas kenan sen wata hanya ce da ke baiwa mawaka a san su a san abin da suke yi da kuma duba yadda aka karɓi sabbin waƙoƙinsu duka ranar litinin ɗaruruwan matasa ne suke haɗuwa domin kawo goyon bayan su ga Matasan da muka tarda a wurin suna alfahari da ganin hazakar mawakan. Na zo in yi ma mawakan ƙasar mu gudunmuwa. Muna cewa suna da kuzari. In sun ƙara ƙarfi suna ci gaba. a 'yan yanzu wuri ne na haɗuwa domin ganin sabbin mawaƙa masu tasowa da suka yi fice. Idan kuka zo a nan Blue Zone za ku haɗu da mawaƙa. A gaskiya ana talata hajar mawaƙa 'yan Nijar. Eh, A cikin raha ne wannan mawaki ya fice daga hilin wasa domin nuna farin cikinsa. A gaskiya abin farin ciki ne na hada duka waɗannan mutane da suke sha'awar waƙoƙin hip hop kuma abin farin ciki ne na kasancewa tare da ku. Gaskiya abin farin ciki ne. Blue Open ta kasance wani wurin shakatawa ga matasan yamai masu ƙaunar wasan hip hop na niger. Wow, yayi da kyautar na Ina tamani kai ma ka girgiza jikinka wajen kiɗe-kiɗen da aka yi na rap Nigeria. To ai malama Aisha ni dai da kaina ban iya rawa ba, amma a wurin fa na yi ta kwala kowa domin in kawo gudunmawa kuma da taimakona a wannan bangaren na hip hop Niger ake ca ko? Zan fara yi muku bayani fannin da ake koya ma matasanmu kwallon kafa na Agadas. To shi dai za mu dauko zancen Siltana de wata cibiya ce ta furar da matasa a hanyoyin ƙwallon kaha na zamani. Ita dai wannan cibiya an bude ta a ranar Lahadin da ta wuce a can birnin Agadas. Ita dai abin da ta sa a gaba shine furar da matasa 'yan jam'uriyar Nijar ga wannan bangaren. Mu saurari wani rahoto da abokin mu na birnin Agadas Musa Mamman turo mu. Wani tsari ne na sarki mai martaba na yankin Ayir, cibiyar horarwa akan wasan da ake kira Santar Sultana de a halin yanzu yana kumce da matasa 28 'yan Nijar masu shekaru 15 zuwa 25. Almumun Ibrahim Umaru wakilin sarki ya yi karin bayani. Eh, Sha'anin kwallon kafa abu ne da yake da matukar mahimmanci wasa ce da matasa suke kauna. Dangance da koken matasa ne Sultan na Agades ya fito da wannan tsari na samar da wannan cibiya. Euh, Hamed Bashir ɗalibi a ajin sanke mai shawon wasan kwallon kafa ya bayyana da dalilansa na rubuta su sunansa a wannan cibiya. Tun lokacin ina yaro ina da sha'awar buga ƙwallon kafa. Wannan ne ya jayo hankalina na shiga cikin wannan santa ta horar da fasahar kwallon kafa. Gurina shine na zama shahararren ɗan wasan ƙwallon kafa da yin suna a na Agadis da ma Nijar baki ɗaya. Wannan cibiya ta samu karɓuwa ga 'yan wasa manya na Agadis waɗanda suna buƙatar samun sabbin jini masu hazaƙa. Ikilasu Muhammad da mai da 'yan wasan Club FC Lantarki aiki dai. centre vient. Buɗe wannan santa abu ne mai kyau kuma wannan babban ƙoƙari ne Sultan ya yi. Ba mu da shahararrun 'yan wasa wannan zai ba mu damar ɗaukwararrun 'yan wasa. Wannan cibiyar horar da 'yan wasan ƙwallon kafa Sultana de Lahir na ƙunshe da gurin zakulo sabbin 'yan wasa tare kuma da ɗaukaka wasan ƙwallon kafa a jihar. Abin da yake iya faruwa za a hiddo muna matasa ƙwararru. To ai Aisha ana iya samun kamar wani Cristiano ko kuma wani Messi ko ko kuma haka nan bayuwa kullum wajen kwallon kullum wajen kwallon kafa na sunfar yanzu dai bari in ja aisha tunda mu wannan shine aikin namu za mu ba ku bayani musamman abin da ya faru a wasu filayen kwallon kafa na jamhuriyar niger kwana uku wanda suka shige ai dai wasanni da yawa ɗaya ga watan mayu as fan ta dauke jangorzo ci biyar da banza sannan sahel sa ita ma ta dauke a kokana ci uku da biyu as police ita kuma ta dauke iran rana ta birnin arlita biyu da ɗaya sannan a ranar alhamis biyu ga watan mayu rasin ta bukoki da as duwana su yi kunnan doki inda kowace ta sama guda kwallo ɗaya a can dai birnin zandayar espoir ta wannan birnin da as sonidep su ma sun tashi a kunnen doki inda kowace ta sama wata kwallo biyu sannan aka samu aka yi don jarasa banza da banza tsakanin as nijelek da es gendarmerie a wancan bangaren kuma as guard national ita ma ta samu ta doke gst ta birnin tawa ci biyu da banza ya al'amari yake a can kasashen turai a ci gaba da yi to zan ci gaba da yi ga abin da ya faru shi ma ga wasa na kusa da na karshe na champions league a ajax amsterdam ta doke tottenham ci daya mai ban haushi shi dai wannan shine zai ba 'yan kasan Neverland da samun sa kafa guda a wasannin final ga wasannin na biyu wanda aka yi tsakanin fc barcelona da liverpool a nan dai fc barcelona ta gwada ma liverpool yadda ake taka leda inda ta doke su ci uku da banza a ranar ranar laraba da ta shuɗe bangare na biyu na wannan wasannin za a yin shi ne dai tsakanin liverpool inda za su karbi fc barcelona a ranar talata bakwai ga watan mayu a ajax amsterdam su kuma za su karbi 'yan ingila na tottenham ranar laraba mai zuwa Nan muka kawo muku karshen shirin labarinmu na matasa. Na gode da sauraronmu da kuka yi. Na gode gare ka tarna sai mun sake saduwa sati na gaba. Yau Aisha kina gani ka mu sake saduwa a sati mai zuwa kin tabbata babu wani abu da makamance. A haka ne abokanmu kahin mu ta yau ga habaicin da za mu yi. A wannan ba habaici ba ne ba cewa ake salon iya magana kuma a gaskiya ni wannan ya fi ƙarhi na. Sai dai kan mi ban kwana da ku matasa idan kuna so ku samu duka abin da ya faru ga wannan shirye-shiryenmu na matasa kuna iya rubuto mu kalma jen sai ku aiko a lambar mu ta wasa biyu biyu bakwai takwas sifiri sifiri shida takwas takwas biyar fudu sai an jima.